يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار da haka Allah cikin kwansa yau na ranar sha hudu daren sha biyar ga watan tara shekara ta dubu da dari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin allah alkur'ani muna nan cikin suratul anfal inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya kan aya ta 61 to kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka da kanta sittin da biyu? zuwa aya ta 64 kamar da muka saba kafin bayani kan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ta'ala yake cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin fasara wannan aya a takaice da Allah yake wa in yuridu an yakhda'uka yana nufin idan waɗanda suka yi alkawari da kai kai alkawari da su suka yi nufin su maka makirci su ha'ince ka su yaudare ka ba nufin su alkawarin da kuka yi ba a kun yi da su za a yi sulhu a tsagaita wuta amma su nufin su za su yi maka shiri su far maka ba zato ba tsammani saboda ka saki jiki da cewar an yi sulhu to Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka idan waɗanda kai alkawari da su daga cikin Allah suka yi nufin su ha'ince ka su yaudare ka fa inna Allah fa inna hasbaka Allah haƙiƙa Allah ya ishe ka Allah subhanahu wata'ala zai maganta maka matsalar ba yadda suka iya da kai ba su isa su cutar da kai ba yaudarar da suke so su maka ba za ta yi tasiri gare ka ba Allah zai kaɗe ta imayar musu da ita a kansu huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa wa bil mu'minin kuma ya taimake ka da muminai ya karfafe ka da bayinsa muminai da suka haɗar da sahabban da suka yi ƙaura daga makka da kuma waɗanda suke 'yan madina dangane da abin da ya shafi fassara wannan aya ta saro mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin <clears throat> bijimin malami Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idan wani ya ce haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yana cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya taimake ka ya karfafe ka da muminai wa yaqulu ta'ala kuma har wa yau Allah madaukaki yana cewa إلا تنصروه فقد نصره الله za ku بذاك shi ba, ko in ku kun ƙi taimakonsa to Allah ya taimake shi sai zamanto cewar yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da batun taimako ga waninsa cewar in ma ko ba za ku taimake shi ba in kun ƙi taimakonsa to Allah ya taimake shi nan kuma yana cewa shi ne wanda ya ƙarfafe ka da taimakonsa ya kuma ƙarfafe ka da muminai to ya batun cewar wasu sun ƙi taimako kenan suna yi dama masu taimakon za su iya yi to shi ne yake cewa amsa tabbatar da taimako ga wani Allah ba Allah ba tabbatarwa ce ta ɓangaren cewar shi sanadi ne da sababi kadai ba shi ne wato ainihin mai ba da taimakon taimako wanda yake mai zaman kansa ba a taimako wanda yake mai zaman kansa da bai buƙatar shigowar wani ciki Allah subhanahu wata'ala shi ya kaɗaita da shi amma batun wani ya taimaki wani taimakon da ke gudana tsakanin bayi to wannan yana daga cikin babin riko da dalili da sanadi ba wai ina nufin cewar taimako da za ka samu daga wajen wani wato taimako mai zaman kansa da bai buƙatar shigowar Allah ciki duk wani agaji za ka samu da taimako daga wajen wani ba daga cikin bayi to taimakon Allah ne subhanahu wata'ala ya same ka ba wannan bawan ba amma shi Allah ya sa shi zama sanadi ne sila saboda haka da Allah subhanahu wata'ala yake cewa in ma sun yi nufin su yaudare ka sa in ce ka Allah ya ishe ka shi ne wanda ya karfafe ka da taimakonsa ya kuma karfafe ka da bayansa muminai da kuma cewar da i dangan da abin da ya shafi wato na taimakon wasu ba Allah ba yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah to wannan ana nufin cewar taimako wanda yake mai zaman kansa wanda bai buƙatar tarayyar wani ko shigowar wani ciki Allah ne yake da shi amma na bayi da suke yi bai iya zaman kansa shi kadai su sanadi ne sula ne amma dai karshe zai dangana ka ne zuwa ga taimakon Allah to saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan gudunmawar da yake samu gudunmawa ce ta Allah subhanahu wata'ala taimakon Allah batun wani bawa ya zama sanadi wannan sababi ne ko da shi ko ba shi ubangiji zai yi taimako ina kuma da ikon yi sannan kuma shigowar wannan bawan ba ita za ta sa taimakon Allah ya tabbata ba in ba shi a cikin Allah ba zai tabbata ba a na bawa nema ma in ubangiji bai shigo ciki ba ba zai iya ba saboda haka mala yake cewa abin a tsaya a fahimci wannan ne tsakanin wannan aya da muke magana a kai da kuma waccan aya sai abin da aya take koyar da mu Allah subhanahu ta’ala a wannan aya ina sanar da mu cewa Allah subhanahu ta’ala ya isar wa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ha'intar masu ha'inci daga cikin makiya duk wani wanda zai rufi manzo ce a zo a yi sulhu a yi yarjejeniyar zaman lafiya amma nufinsa zai je shiri ba zato ba tsammani idirfafi manzo to wannan a banza Allah subhanahu wata'ala ya ishi manzo zai kare masa wannan wato dungu da kuma wato rufa rufa din sannan a wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu nau'o'i biyu na taimako da goyon baya da yake wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai taimako na musamman mai sakkowa daga sama irin su mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya saukar akan yakin badar da su akwai kuma taimako na bangaren abin da ya shafi ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da yake rayuwa yau da kullum tare da su saboda haka kowanne agaji na taimako dauki na Allah subhanahu wata'ala gare shi haka kuma Allah yake ga duk wanda ya tsayi zai abin da yake so Allah zai taimake shi ya karfafe shi ya agaje shi Allah ya datar da mu bayan haka Allah ya ce وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يتقبل السوء وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فسر وانا آية أتقيتي ألا يكتي وألف بين قلوبهم كما ألا يهدد أكان زكاة سو باين دا سنة رجيء Allah yake cewa walau anfaqta ma fil ardi idan da a ce kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka miƙa dukkanin abin da ke duniya na dukiya da kuɗi da za ka ciyar daga baki ɗayan abin da ke duniya na wani amfani da kuma wato dukiya akan tattara zakatan sahabbai da al'ummar musulman da suka ba da gaskiya da kai har bayan bayan sahabbai to da za ka ce da duk abin da ke duniya na kuɗi da wani abin amfani don haɗuwar zukatan irin waɗannan bayi na Allah Allah ya ce ma ta bai na ba za ka iya haɗa tsakanin zukatansu ba wannan bai cikin abin da kake da ikonsa Allah kaɗai su bani wata'ala shi ya kaɗaita da wannan shine ce walakin Allah allafa bainahu sai dai shi Allah subhanahu wata'ala da yake da iko na yin hakan sai ya hada tsakanin zakatan bayinsa ya zama sun tabbata akan ba da gaskiya da Allah sun yi imani da kai a matsayin manzansa sun waye gari suna yan uwan juna masu kaunar juna kaunar da ko dan uwa da dan uwa da suke ciki daya bai zama lallai a same su tare da su ba innahu aziz hakika Allah mabuwayi ne cikin mulkinsa hakim mai hikima ne cikin umarninsa da tafiyar da al'amuran bayansa fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ce wa allafa baina qulubihi malam imamu shaukani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa zahirin abin da wannan lafazi ko wannan jumla ta aya take nunarwa wa allafa baina qulubihim kuma Allah ya hada tsakanin zakatansu yace tana nuna ganewa cewar hada zukatan bayan Allah muminai ya haɗar da dukkanin wani wanda ya amsa sunan imani ga dan uwansa mumini da za ka tara suna kaunar juna suna son juna na ingila yana son na najeriya na najeriya yana son na ingila na wato togo yana son na kamaru na kamaru yana son na wata ƙasar haka duka za ka tara zukatansu haɗa kan kowa yana son wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to haka lokacin sahabbai za ka tarar na maka yana son na madina na madina yana son na maka na yaman yana son na farisa na farisa yana son na rum ko daga ina kake inda dai ibada na ya hada ku za ka tarar zakatan nan suna hada da juna ana son juna ana kaunar juna to yace wannan bayanan da Allah yi na cewa wa allafa baina qulubihim ya fa mai kowa da kowa ne bai taƙaita iya sahabban manzo 'yan maka da madina ba ko wanda suka rayu da shi kaɗai. a dukkan wanda ya amsa sunan mumini ko musulmi to Allah subhanahu wata'ala ya hada zakatan muminai isu isu musulmai isu isu za ka tara suna ƙaunar junan manzo ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim ka masalil jasadil wahid muminai wajen abin da ya shafi wato kaunar junansu da jin kansu ga juna su za ka da su kamar gangar jiki guda ɗaya wajen kaunar junansu da jin kan junansu za ka da su kamar gangar jiki guda ne da zarar wata gaba ta amsa ta koka sai duk jikin gaba ɗaya ɗime da abin da ya shafi rashin bacci da abin da ya shafi wato zazzaɓi saboda abu ɗaya in kuma wato kowace gaba aka ce da kai gaba ta samu lafiya zuciya kalau sai ka tarar sassan jiki shi masu kalau. to haka muminai suke kana taɓa wani daga cikinsu za su ji kamar ka taɓa su duka suna samun wato ainihin nasara da goyon bayan Allah subhanahu wata'ala da ci gaban addinin musulunci gaba ɗaya kowane zagaya na murna da farin ciki kuma idan abu ya samu ɗayansu na a ɗauke a masa ɗauke a bada agaji za su ga sun yunkura in wani abu ne na a jajanta haka za ga wato gaba ɗaya sun tafi a kan wannan tsari to Allah subhanahu wata'ala shi ne yake da wannan iko kuma shi ya wato wannan wanda hakan ina daga cikin dalilan cin nasara da Allah subhanahu wata'ala ya taimaki manzon Allah da shi haɗuwar zakatan bayan sa muminai da suka ba da gaskiya da shi Allah subhanahu wata'ala to shi ne ya jawo manzo da suke tare da shi suke wato kaunarsa suke a gaza su taimaka masa suna daga cikin dalilin cin nasarar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama i wajen isar da sakon Allah da isar da wato anin manzantakar da aka yi masa jumhurin malamai masana tafsirin littafin Allah alqur'ani suna cewa abinda ake nufi da wa'allafa bai baina qulubihim ana nufin ausu da khazraj ne cikin ƙabilun da suke garin madina cewar sun yi shekara da shekaru suna cikin gaba da juna da kuma wato kiyayya irin ta ƙabilanci da abin da ya shafi yaƙi matsananci ne amma Allah subhanahu ta'ala sai ya hada su akan imani da shi da imani da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ta dalilin haka sai suka watsar da wannan rikicin kabilanci suka zubar da makaman wannan fada da ba a san ranar karewarsa ba ba dan Allah ya aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to jumhurin malaman tafsiri akan wannan suka ce wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da hada zakatan nan da Allah subhanahu wata'ala ya batun hada zakatan mutanen makka ne da suka yi kaura da kuma su mutanen madina sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda manzo ya rika hada yan wantaka tsakanin ya zamanto wannan an hada da wannan sai ka tarar da cewar gonarsa da yake da ita ya tsaga biyu ya ce to dauki rabi dauki rabi gidansa da yake ciki sai ya tsaga ya ce wanda ya fi maka ni kuma ka ban min ɗayan idan maganar abin da ya shafi wato gona abin da ya shafi wani kanti ne ce mu je ga kantina can mu rika kasuwanci tare da abin da aka samu ka ɗauka ɗauka to wannan haɗuwar da aka samu ta mutanen makka da mutanen madina to su malamai suka ce wa allafa baina qulubihim ana nufin wannan ba batun ausu da khazraj iya mutanen madina bane wasu ko su gina a abin tsakanin wato anin muhajirun ne da kuma su an saɗin gaba ɗaya mutanen makka da mutanen madina magana farko da imamu shaukani kuma yake cewa abin bai tsaya iya ba haka abin ya tafi har wasu su har tashin kiyama saboda haka malam imamu muhammad bin ali shaukani allah ya ji kansa da rama yake cewa ɗaukan ayar akan gamewa shi ya fi kada a takaita iya mutanen madina ausu da khazraj kada a takaita iya sahabban manzo muhajirun da ansar a ɗauki abin haka yake kaf gaba ɗayan muminai Allah subhanahu wata'ala shi ya haɗa zakatansu ya zamanto cewar an samu ƙaunar juna da kuma wato tattaruwarsu akan manufa guda yake saboda larabawa kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance sashin su kan murƙusa shashi wani ya ta kan wani ba sa kaddara ba sa mutunta dukiyar junansu kamar yadda ba sa kaddara jini a tsakanin yanzu nan wani ya kashe wani yanzu wani ya bi ta kan dukiyar wani har sai da addinin musulunci ya zo sai suka zama hannu guda suka zama wato akan manufa guda suka hada wato ainihin zukatansu akan ban Allah subhanahu wata'ala da ba da gaskiya da shi duk abin da ke tsakaninsu na faɗan ƙabilanci da kuma yaƙi wanda yake akan abin da bai kai ya kawo ba duk sai ya kawo saboda haka ɗaukan ayar akan cewar wa Allah fa bayyana qulubihim ana nufin dukkan wanda suka ba da gaskiya da Allah Allah ya hada zakatansu suka zama wato sun siya madaurin ki guda yan uwan juna masu kaunar juna da Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka ciyar da baki ɗan abin da ke ban ƙasa na dukiya da wani abin amfani don ka ga ka haɗa zukatan bayan da suka ba da gaskiya da allah suka yarda da kai a matsayin manzo ba za ka iya cimma haka ba shi shine malam muhammad bin ali shaukani a nan bayan sake cewa to ita kuma wannan jumla ta wannan aya tana da tabbatar da abin da jumlar da ta gabata ta ƙunsa ne abin nufi abin da ya kasance tsakanin al'umma da aka aiko ka cikinsu na rikicin kabilanci da gaba matsananciya wanda ya kai matakin da ba zai yi ba inda za ka iya ba da dukkan wani abu don ka ingije wannan hali da yanayi da suke ciki ba za ka iya cin masa ba ba kai ba koma waye ike da buƙatar haka in zai ce da duk abin da ke duniya ba zai iya haɗa zukatansu su zama suna ƙaunar juna wannan kiyayya da gaba da wato ainihin rikicin kabilanci duk ya kau a ce babu shi ba ba mai iya yin wannan domin al'amarin nasu ya kai ya kawo ya tumbatsa ya yi tsamari amma Allah subhanahu wata'ala da ya isa da kowa da komai zukatan bayan suke hannunsa sai ya haɗa su a kan imani da shi da kuma biyayya gare ka a matsayinka na manzansa to wannan yake sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya isa ya hada zakatan bayi kuma haduwa inda ta manufa ce ita ta sa a samu haduwa amma in haduwa ce ta haɗin baki to ba inda take kaiwa za a zo a zauna a tattauna a tashi a watse bayan an watse kowa ya kama gabansa ya sa abin da ya sa gabansa amma in manufa ake da ita irin wani manafa da nake da ita ita kake da ita ta abu Allah ta yi imani da shi ta abu abin da ya ce ta biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to komai nisan inda muke tsakaninmu za ka san mun haɗu akan manufan nan ana tafiya akan ana ƙaunar juna ba kuma akan abin da zai bata ko gurɓata alaƙar da ke tsakani kyakkyawa sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa babu wani wanda yake da iko babu wani wanda ya isa ya iya hada zakatan bayi sai Allah subhanahu ta'ala tunda bawan da babu ya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kansa an ce masa ba zai iya ba ba shi da wannan iko to tunda shine koli to na ga na kasa da shi wannan yake nufin Allah kadai shi yake da ikon hada zakatan bayi Allah ka hada zakatan sannan wannan aya tana tabbatar ma tana tabbatar mana cewar Allah subhanahu wata'ala ya siffata da sifar buwaya cewar shi aziz ne kuma ya siffata da sifar hikima cewar shi hakim ne Allah subhanahu wata'ala ya buwaya cikin mulkinsa da kuma wato ainihin ikonsa kamar yadda yake da hikima cikin duk abin da yake bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فسروا أن آية أتقيتين ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hasbuka haƙiƙa Allah ya isar maka ya ishe ka sannan kuma wa man ittaba'aka min almu'minin Allah ya isarwa mu'minan da suke tare da kai su ma dukkan wani sharri na maki daga kai hasu Allah subhanahu ta'ala ya ishe yadda kai Allah ya ishe ka ya maganta maka sharrin dukkan wani maki ya ingije maka dukkan wani abu mara daɗi to haka Allah subhanahu wata'ala ya isarwa muminai da suka ba da gaskiya da kai fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin malam Muhammadu al-Amin Allah ya ji kansa da rahma yake cewa faɗin Allah wa man ittaba'aka min almu'minin cikin wannan aya akwai fuskoki guda biyu na tafsiri waɗanda suke sanannu da malamai suke ambatawa a ƙarƙashin wannan aya wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin to kalmar wa man da aka ce wa mani tabaka wa mani da wanda to wannan kalma wasu ke cewa tana gurin wato da ya dace a mata rufu'a ne an kuma wato anin goya ta ne a kan lafazin allahu ya ayyuhan nabiyu sai aka ce hasbuka ya kai wannan annabi allah ya ishe ka to kuma bayan haka saka ce to wa manitta ba kuma waɗanda suka bi suke binka suke maka biyayya bayan allah da suka ba da gaskiya da kai cikin muminai su ma sun ishe ka sai zama da allah da bayansa muminai sun ishi manzan allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to akwai wannan fassarar daga cikin fassarar malamai cewar hasbuka Allah wa hasbuka man ittaba'aka min almu'minin Allah subhanahu ta’ala ya ishe ka bayan sa mu'mina da suka ba da gaskiya da shi suke maka biyayya sun ishe ka ko wani bai shigo cikin al'amarinka ba sai Allah sannan sai bayan sa mu'mina da suka ba da gaskiya da kai baka da bukata ta wani waɗannan sun ishe ka da Allah da bayansa da suka ba da gaskiya da shi suke kuma wato agaza kada taimaka maka wajen isar da sabo, to akwai wannan fassarar daga cikin fassarorin malamai a ƙarƙashin wannan aya amma malam muhammadu al-aminu zai yake cewa magana ta keke da keke wasu take bayan tantanciya da taciya ita ce wacce bibiyar littafin allah al-qur'ani ta tabbatar kuma ita ce fassarar da mafi yawancin malaman tafsiri fitattu bijimai suka tafi a kai ita ce maganar da ke cewa da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin suka ce wannan wa man din ba ana goya ta bane akan allah da aka ce ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allahu to ba goyo ba ce akan Allah a'a suka ce goyo ce akan wakilin sunan da ke cikin hasbuka ya ayyuhan nabiyu hasbuka ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka to goyo akan wannan katin ta kai da ya ishe kan Allah za ka ce wa manita aka kuma ya ishi waɗanda suka bi ka sai zama cewar da kai a matsayinka na manzo da su a matsayinsu na mabiya da suka ba da gaskiya da kai dukkan ku Allah ya ishe ku ba magana ba ta cewar su ma muminai sun ishi kai manzo kamar yadda Allah ya ishe ka a ba a samu tarayyar Allah da muminai a maganar isakka ba a'a Allah kadai ya ishe ka ya ishe su su muminan an fahimci bayanin na biyu to wannan shine abin da mafiyocin malaman tafsiri suka tafi akai cewar kafi Allahu wa kafi manitta ba aka minal mu'mini Allah ya ise ka ya kuma ishi waɗanda suke tare da kai masu bibiya gare ka da imani su ne mu'minan Allah subhanahu wata'ala da suka ba da gaskiya da shi saboda haka Allah ya isar maka dukkan wani abu mara daɗi dukkan wani sharri daga ɓangaren makiya ko wani bala'i da zai dugunzama rayuwa to Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya isarwa sahabbanka waɗanda suka ba da gaskiya da kai haka kai ma ya isar maka yake maganta muku wani kamar yadda Allah yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake gaba da wani mai sona nake sa, wanda ya ba da gaskiya da ne yake tsaye akan haka to ina sanar da shi ya fito na fito mai yaƙi saboda haka da kai a matsayinka na manzona to waɗanda suka ba da gaskiya da kai dukkan ku na isar muku kiyayyar makiyin da zai kiyayya da to wannan ita ce fasarar da jamhurin malaman tafsiri suka tafi a kai sannan bayan haka malam muhammad al-amin shankiti allah ji kansu da rama yake cewa wannan sai yake nuna cewa alqur'ani yana nuni akan cewar wannan kalma ta alhaslu يا أيها النبي حسبك الله يا ألا يا إسر مكة ونن إسر و ونن كلمة إسر و tana daga cikin abin da Allah Ubangijin talakai yake banta da shi shi kadai ne yake isarwa bayi duk abin da ishafe su manzo ne ko ko waɗanda suka ba da gaskiya da shi saboda haka suka ike cewa ayoyin alkur'ani da bayanai tabbatattu daga cikin littafin Allah suna nuna cewar ba a jingina maganar isarwa zuwa ga wani halitta daga cikin halittun Allah Allah kadai shi yake banta da wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau annahum rabu ma Allah inda a ce sun yarda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu suka yarda da abin da manzon Allah ya ba su da zai iya bayarwa wa qalu hasbunallah suka kuma ce Allah ya ishe mu sai ba ce Allah da manzansa sun ishe mu ba sai suka ce Allah ya ishe mu duba da cewa Allah kada yake dangantawa isarwa sai utina Allah min fadli wa rasulu ta sannu Allah zai ba mu daga falalarsa manzansa ma daga abin da Allah ya hore masa isa zai ba mu bangaren bayarwa Allah yana irin tasa bayarwa manzo yana irin tasa amma bangaren ya isar maka komai to ba mai wannan sai Allah ki wannan aya tana nuna da haka wanda ita ce aya ta 59 cikin suratul tauba saboda haka sai Allah ya nuna cewar bayarwar tana iya samu Allah ya bayar haka manzo ma ina iya bayarwa amma isarwa ta Allah ce shi kadai har wayo kuma cikin suratul anfal da muke wannan sura da muke ciki a aya da muka fara tafsirin ta yau wa in yuridu an uka ko in suka yi nufin za su wato ainihin ha'ince ka su yaudare ka sai Allah ce fa inna kwallo. Hakika Allah ya ishe ka a nan ma sai aka nuna Allah kawai aka ce huwa alladhi ayyadaka bi nasri shi ne wanda ya karfafe ka da taimakonsa wa mu'minin kuma karfafe ka da bayan sa mu'minai suke agaza maka wajen idan su tsakon addinin to wannan sai yake nuna cewa anan ma Allah ya ce shi ya isarwa manzo bai goya cewa shi da mu'minai suka isarwa manzo ba a sai ce shi ne ya isar masa don haka ya karfafe shi da cin nasara ya karfafe shi da bayan sa mu'minai kusan nan bayan haka banda cewar anan ma Allah subhanahu wata'ala ya kadaita kansa da wannan isarwar idan muka sake tafiya wata ayar kuma mala yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna yabo ga bayan da suka tsayar da cewar ai isarwa ta Allah ce kawai inda Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana cikin suratul Ali Imran yake cewa alladina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum takhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda arna suke cewa da su kai ku shiga tetayen ku shawa sun yi muku gangami sun yi muku taron dangi za su ga bayan ku faɗar hakan da aka ce da su su tsorata sai bai ƙara musu komai ba sai imani da Allah wa qalu hasbunallah suka ce kuma ai mu Allah ya ishi zai maganta mana duk wani wanda yake jin yayi taron dangi su taro duk wanda za su taro su yi irin duk gangamin da za su yi mu ai Allah ya ishi mu a nan ba su ce Allah da manzansa ba suka ce kuma wani imal wakil madalla da mai tsaya bawa idan ya zama Allah madalla da mai isarwa Allah aka ce ba Allah madalla ka da mai isarwa bawa aka ce Allah to su ma anan Allah sai ya je saboda sun kadaita shi da cewar shine wanda yake isarwa to shine malam Muhammad Aminu Shankiri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ana kaɗaita Allah mahalicin kowa da komai da isarwa ne amma duk wani wanda ba shi ba ba a danganta masa cewar zai isar maka sannan yake cewa ayar da take kwatankwacin kama da ayar da muke bayani a kai na cewar Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ya kaɗaita da isarwa bayi to ita ce ayar karshe cikin suratul tauba da Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ite fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ko saboda haka Allah sai yake cewa fa in tawallaw in suka juya baya suka bantsire suka bijire to ka ce da su faƙul hasbi Allah ka ce Allah ya ishe ni an fahimta ko sannan sai ce la ilaha illahu ba wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi kadai ba wanda ya cancanta a danganta wa isarwa sai shi shi kadai alaihi tawakkaltu don haka da shi na dogara tunda shi ne kaɗai ike banta da isarwa bawa wa huwa rabbul arshi al'azim shi ubangijin al'arshi mai girma da duk abubuwan da Allah ya halitta ba mai girman to bayan wannan malam muhammad bin ali shaukani Allah ji kansa da rahama shi ma yake cewa da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah da kuma aya da muka fara tafsirinta a yau mai cewa wa in yuridu an ya khala'uka fa inna hasbukallah ko to can an faɗi hasbu nan ma an faɗi hasbu ita to ba mai mai Allah ba abu ɗaya ne ake ta faɗa a akwai wani bambanci tsakani ita nan da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka ita to isarwa ce magamiya mai faɗin gaske ba a dabaibaye ce da wani abu ba aka kira shi aka ce Allah ya isar maka sai wanda Allah yake wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga duk wani abu da kasan zai iya faruwa da kai daga mutane a nan ma yace ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah ya kai wannan annabi Allah ya isar maka dabba ce aljani ne ƙwaro ne mutum ne ko mai dukkan wani abu na bala'i zai iya karo ko wani ba daɗi ubangiji zai isar maka ita to ba an game ba a ware wani abu amma ita aya da ta gabata ta ka ce wa in yuridu an uka. in sun yi nufin saha in ce ka sarrafe ka da sunan a zo a yi sulhu ba sulhun suke nufi so suke maka su yi maka shigo shigo ba zurfi fa inna hasbaka Allah a irin wannan yanayin Allah ya isar maka sai ke anan an bai abin da cewar in annabin a rufe shi can kuma sai aka faɗe shi a sake an fahimta yake ta sai a fahimci wannan tsakanin ayoyi dan kai wani ce to ai an faɗa kuma ya zaka sake faɗa to kuma Allah ma na da ikon yi haka ki faɗa zu, ki sake faɗa yanzu saboda mahimmancin abu don a fahimce shi a gane shi eh to sai abinda wannan aya take koyar da aya tana tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala shine kadai yake banta da isarwa bayi sannan malamai suke cewa a ta dalilin haka duk wanda ya riya ko ya zace akwai wani ba Allah ba da zai iya isarwa bayi to yayi tarayya da Allah domin ya dauki abin da Allah yake banta da shi ya danganta ga wannan Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ke isarwa bayi duk abin da ya zagare su ifi karfin su suke buƙatar dauki da agaji a ciki to Allah subhanahu wata'ala shine mai isarwa amma bawa daga cikin bayi sai da Allah subhanahu wata'ala ya sa shi sila sanadi na wani abu da zai isar maka ya zama shine sanadi amma ba shine mai isarwa ba a matsayinsa na bawa Allah subhanahu wata'ala shine mai iya isarwa bayi Allah ka isar mana abin da ya gagare mu ka zama cikin al'amuran mu wannan shi ne abin da ya saba kana tafsirin mu ne abin da muka rida Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya sai mana